أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والآكبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شاننا كله برحمتك يا ارحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد ايها الاخوه في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم من ranar goma a watan رمضان a watan tara hijirar annabi rahama sallallahu alaihi wa wa sallam daga maka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 27 a watan biyu februari shekara ta 2026 allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallaci na ubayi bin ka'ab da ke nan unguwar ayagi yan kifi kan titin tafiya mai gatari karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun tafsiri a wannan wata mai alfamar ramadana muna sura ta hudu suratun nisa'i wa akazna min ha samaniyata darsan kuma mun yi darussa takwas ne a cikinta darasinmu na takwas mun fara shi da wato hikimar Allah tabaraka wa ta'ala bitafaduli ta hanyar sanya tafaduli bainar khala'iqi tsakanin halittunsa domin ya san wa zai masa biyayya domin ita biyayya za ka yi da abin da Allah ya jaraba kan wani Allah ya jarabe shi da babu to ya zai biyar da babin yadda Allah yake so ta kai shi aljanna ko zai ki kaga duhu kan duhu kenan in wahala ta wata ta ƙara akan ta wanda Allah ya jarrabe shi da abin hannunsa zai yi abin da Allah yake so ya sai aljanna ko ko zai saba ma Allah ya gamu da gamansa sadaka Allah subhanahu wataala ya sanya tafazuli ne dan ya jaraba wato bayinsa wani an jarabe shi da babu wani an jarabe shi da samu kowannen su jarabawa ne allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum dan ya jarraba ku ayyukum ahsanu amala ya fito ta aiki cikin damar da Allah madaukakin sarki ya bashi saboda haka sanya tafaduli wa zai gode masa wa zai saba masa kamar yadda yace wa iz ta'azzana wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum to daga nan ne sai muka fara da at-takasiful islami sauƙaƙawar musulunci da taisirihi liman liman la ji ɗulan, ga wanda bai samu ɗaulan ba abinda zai yi yalwa wanda zai iya biyan sadaki ya yi aure sai muka ji Allah subhanahu wa ta'ala ce to ya aure wato baiwa amma baiwa ɗin alal larurati ne sai in ya zama da sharaɗi guda biyu ba abin hannun aure sannan kuma in ba auren ba zai zauna lafiya ba wannan sai aka ce to ya je ya aure baiwa na'am saboda ita auren baiwa din akwai matsala to amma dai irtikabu a kafu da rarai ne kamar yadda muka yi bayani wato rannan sai a ƙarshe sai muka rufe da wato hikimomin Allah tabaraka wa ta'ala na nan shari'a da ya shar'anta wa bayinsa dan yafi kowa sanin bayinsa cewa yuridullahu an yubayyana lakum Allah yana so ne ya bayyana muku wa yahdiyakum sunanal ladzina sunanal ladzina min qablikum ya nusantar da ku ya dora ku a hanyar wanda suka zo kafin ku waya tuba alaikum ya karbi tuban ku wallahu alimun hakimun Allah masani ne mai hikima ne cikin shari'arsa wallahu yuridu an tuba alaikum Allah ne yake son ya karbi tuban ku amma wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat wanda suke bin sha'awa yan san rai su kuma abin da suke so an tamilu mailan azima karkatar da ku gabarin tsarinsa karkatarwa mai girma ridillahu an yi kafifa ankum Allah yana so ne ya sauƙaƙa muku don wakulikal insano ba'ifa an halittu ɗan adam dama shi mai rauni ne inda muka ji rauni wasu kace akan al'amarin mata ɗin nan yi sa aka ce to ya aure baiwa tun yana da rauni ba zai iya zauna zama lafiya ba to dai wannan kusan shine soma da ɗin karatunmu da ya gabata kafin mu shiga karatun yau akwai wannan receipt din na uwar kungiya jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna receipt ne na gudunmawar naira 100 kawai in ka ba da naira ɗari guda ɗaya ka saya a wannan receipt din ka ba wa kungiya gudunmawa ta ƙasa baki ɗaya da wannan receipt din da fata a tarihin su sun taimaka ma kungiya din musamman wajen gina sakatariya da masallacin abuja da fatar layya da wannan aka yi amfani a asasin da wato aiki din to har yanzu kuma dai irin wannan bukatun suna nan sauraka wannan na'uwar kungiya ne sauraka duk wanda yake da niyya ta taimakawa naira ɗari ɗari ne in na dubu ɗaya za ka saya in na dubu goma za ka saya ya danganta saboda haka wannan shi ne to idan muka dawo darasinmu wa amma sanabda bihil yauma dangane da abin da zamu fara da shi a yau insha Allahu ta'ala ya ƙular ibrahimul ƙaɗɗan yana cewa itani alquran alkarim alqurani ya bada kulawa bil mali dangane da abin da ya shafi harkar dukiya wal mahafazati alaihi da kiyaye dukiya wal hasu ala tahsilihi da kuma zaburar da mutane su tashi su nemi dukiya wannan addinin musulunci yayi wannan Allah ya ce fanshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur ku shiga sasannin ƙasa ku ci arzikin Allah shine ku nema zaka ci abin da baka da shi ne ai sai ka nema to addinin musulunci ya zabar wajen nema fi kafir fi min al-ayati cikin mafi yawancin wato ayin alqur'ani wa fi hadhihi sura a wannan sura ja'atil inayatu bil amwali kulawa da dukiya ta zo min awwali tun daga farkon surar in ka fahimci farkon suratul nisa'i ta fara magana ne akan kulawa da dukiya inda ma talabatul ilayatu bil yatama ba ta fara da cewa ake yaga haƙƙin marayu ba to ne haƙƙin marayu din ba dukiya ba ce har ma muka ji innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma ka gani kaga ta fara da inaya ce wato kulawa da dukiya wa hifz amwalihim thumma hazzarat sannan surar ta tsawatar min isa'i sufaha a amwalahu ba dai dan a kula da dukiyar bane Allah ce wala tu'tu sufaha a amwalahu kada ku ba wawaye dukiyar su dan za je su abin almubazzaranci da ita wa zalika li anna al amwala unsurun unsurun wato su ita dukiya ginshiki ce da minhu fil hayati babu makawa inda ana son rayuwa ta yi to sai a nemi dukiya Al'afuradi ne ɗaiɗaikun mutane ko a famule ne ko a hukuma ne kawai ana bukatar dukiya da ita ake rayuwa take tsayuwa wa hunaka kasirun min al'umuri akwai al'amura masu yawa ta tawaƙafo alai alhayatu wa sa'adatuha wanda rayuwa take ɗamfaruwa da dukiya da cin nasarar rayuwa min ilmin ilimi kake so yanzu yaya za a nemi ilimi musamman mu a zamanin mu babu dukiya kaga ba zai yiwu ba kuma kowane irin ilimi ne fa ba ilimin addinin bane aka ce la tanalul ilma illa bi sittati daga ce akwai burgatun ku akwai akwai guzuri sai ka sai an samu dukiya to laka min ilmin wa sihhatin ko lafiya ce baka da lafiya ga sunan makautan mu kaje kaman su kwantar da kai kyauta zai yiwu in ka tafi asibiti kuma ka mutu har ma gara mu nan a jigawa da wata jihar ta makauta saboda haka wa sihhatin da lafiya tisa'il umrani haka da yada wato faɗaɗa al'amura na rayuwa na ci gaban rayuwa la sabila lil husuli alaiha illa bil mali innan duk bayan da za a yi a kai gare su sai da dukiya saboda haka dukiya kashin bayan rayuwa ce wala riba al amwala huna tashmilu amwal afrad ta wato game amwal afrad dukiyoyin ɗaiɗaikun mutane ne wa amwal umma ko kuma dukiyar al'umma ce li annahu ta'ala qala saboda Allah ta'ala ya faɗa aran ma a aya ta 29 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة م. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم نعم ولا تقتلوا أنفسكم هكا إن الله كان بكم رحيما الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنكرا ما في إيماني خصوصا wanda suke da imani kun yi imani da Allah kun yi imani da tashin alkiyama kun yi imani da manzannin Allah kun yi imani da littafan Allah kun yi imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri to ya ku masu irin wannan imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada da dai ku yadda ku shi dukiyar da ke tsakaninku da banna a tabarani yace ai la ya'kulu ba'dukum mala ba'din kada sashen ku ya ci dukiyar sashe bi zulmin da zalunci wa shahadatu zuri ko kuma da ba da shaida ta ƙarya wal yaminul fajira ko da rantsuwar ƙarya a wajen saye da sayarwa da fajira a kasuwanci take ce wallahi tallahi in ka sai haka ma ba abin da aka samu in kana sayarwa ba abin da ka samu ka zauna ka yi wahala ban zaki nan kaga kawai dai sai ka ji kuma ya faɗa maka haka ba abin da aka samu in dai ba abin da aka samu kake sayarwa to me kake kai me kake ci sadaka war riba ko kuma ta hanyar riba walkimar ko ta hanyar caca wa gairu zalika da wasu wannan min gasabi na daga kwace wa sarikatu ko tata wal khiyana ko kuma ha'inci wa darsu sai nake cato shi darasin mu fa a yau ya ta'allaqu bi maqasidish shari'a yana da alaka ne da maqasidish shari'a manufofin shari'ar musulunci ko kuma abin da aka fi sani da abbaruriyatul khamsa abubuwa na larura guda biyar wanda Ɗan adam kawai dole yana buƙatar a kiyaye masa su su ne kuma da shari'a Manufan shari'ar musulunci ta kiyaye waɗannan abubuwa ɗin waɗannan abubuwa ne na farko shine himayatul dini kare wa ɗan adam addini kawai shi a ɗabi'ar da Allah ya halicce shi fitirarsa ba zai rayu ba babu addini abinda ake nufi da ba zai rayu babu addini shi ɗan adam a ɗabi'arsa duk inda ya kai da hankali da tunani da ilimi to kuma yana tunanin akwai wata fawa da take juya rayuwarsa wadda zai dogara da ita shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrati babu wani abin haihuwa da yake bakuntar duniya da ka da kukar da ya zo duniya face ana haihuwarsa a bisa fitra shine jininsa da tsokarsa akwai yadda da Allah amma sai annabi rama ya ce illa kana hu sai dai ya rige wa mahaifansa hannun suwa ya faɗo ya hawi danihi aw yumajjisanihi aw yunasrani su mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba majuse ko su mai da shi ba nasare amma dai asali yana zuwa da imanin yadda da Allah to fiqhun shine kenan ko an dauke shi daga Allah kuma sai an daura shi a nauni yanzu babu addini ne ba zai yiwu ba shi yasa mun sha fada ko masu cewa su fegan ne ƙarya suke in ka tara irin su irin su to za su nema kuma kansu wata ka'ida da za su rayu to sun samu addinin aiki ne shawa da fa daba da la ilaha illallah sai kuma suka ce ma hiya illa na duniya na mutu wa haya wa ma yuhlikuna illa dahar kaji fa sai da Allah ne kashe rami raya sun ce suka ce ba mai halaka ba mai halaka mu sai zamani yanzu sun karbe wannan nature din kuma sun mayar zamani kaga da ba sai da Allah din ba kuma sai da Allah ro to duk wani abin da yake nuna maka almuhimmin sakon dan adam ba zai rayu babu addini tunda ba zai rayu ba sai da addini to a kiyaye masa addinin a kiyaye masa mai cin dan addinai da yawa mun karanta kuma kowane addini sunansa addini lakum dinukum waliya dini kowanne addini ne amma wanne ne mai cin to inna dina indallahi al-islam dai addini ne wajen Allah shine musulunci wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk kuma wanda abin abinda ba musulunci ba ba a karban masa ba saboda haka to kare wa ɗan adam addini ana kare maka addini da abu uku abu na farko sanin addini da shi ake kare maka addini da ilimi a sanar da kai shi ka san shi da ilimi shi yasa addinin musulunci ya ba wa ilimi kulawa ya zama farkon wahayi ma ikra shi annabin da Allah ya sauka masa ya ya man yi ridin lahu bihi khairan yafaqihu fid dini." wanda ma Allah yake nufinsa da alkhairi to babbar alamar da yake masa ta wannan alkhairin fahimtar addini isa an kan kana zuwa makaranta ko kana zuwa wajen karatu ko maimawar ɗinka su ke da karatuttuka kamar da na sha faɗa na ji ba na fashon ba ba na musu ba to sai ka gode wa Allah annabi ya ce man yarjillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi to fahimtar da shi addini yake to hanya ta farko da ake kara addinin ilimi Allah ya ce kul hal yastawi allazina ya'lamuna wal la ya'lamu za a daidaita masu ilimi da jahilai inna ma yatazakkaru ulul albab yace yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat yace wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna wannan addini ya ba ilimi kula to da shi ake kare addini abu na farko daga cikin uku abu na biyu ana kare addini da hana bid'o'i su shigo addinin idan ka bar bid'a tana shigowa addini ta samu gurin zama to sai a wayi gari a kasa ganewa me addinin me ba addinin ba ai a baya mun kai wannan matsayin da aka zo aka yi ta rigima akan abin da ba addini ba ka zo da addini kun rigima da mara addini wanda yake bid'a yanzu abin yayi sauki qala Allahu qala rasul ta yi nisa to kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa raddu duk wanda ya fara mana da wani abacin al'amarin mu na addini wanda da babu shi to fa huwa raddun an mayar masa ba a bukata to shine yasa abu na biyu da ake bawa addini kariya hana bid'a ta shigo addini dan an barta za ta zo a kasa ganewa wanne ne gaskiya wanne ne bid'a sannan abu na uku da ake bawa addini kariya da shi shine yaki zara takofi ga wanda ya ce ba za a yi ba shi ba zai ba kuma ba zai bari a yi ba idan shi a karan kansa ko su a karan kansa kace ba za su yi ba to su ne sai a ce a wannan qur'ani ma ce la ikraha fiddini babu tilastawa a addini amma ina matsala take tasowa ta haifar da yaki ka ce ba za ka yi ba ko su ce ba za su yi ba ba za su bari a yi ba yanzu duk kasashen turai suka ce ba za su yi addini ba me matsalar mu da su kowa ya tallan nasa amma sai bayan su ce ba za su yi ba kuma sai sun hana namu sai sun mana makirci sai sun mana kaza to shine babbar matsala ne to hanya ta uku da ake ba mu addini kariya shine zara takobi ga wanda ce ba za a yi ba in ka ce kai ba za ka yi ba sai a ce shikenan amma ka ce ba za a yi ba to dole a zara takobi ka ba wa addinin Allah hanya ya wuce to wannan shine himayatul dini abin nan makasudi na farko daga cikin larura ta rayuwa shine kare addini kaje da ake kare shi sannan daga nan sai himayatun nasabi kare wa dan adam dangantaka shari'ar musulunci so take kowa ya rayu mai mutunci wane ne dan wane ne in san samu ne jikan wane ne kada a ce wane ne a ce dan gidan wa aiki ne. annaba ayan club kenan kamar amerikawa to wajen kare dangantaka nan masu shari'a ta yi amfani da abu uku abu na farko shine halatta aure tunda Allah ya yi ka da bukata gariza fitira ne wannan bukatar taka ita ma Allah ya yi ta da bukata kai da halitta ma zauje ne Allah ya halitta kuma kowanne kowanne a cikin halitta namijin halitta yana bukatar matar halittar matar tana bukatar namiji to amma sauran halittu da ba shari'a a kansu dabbobi su ba su da wani hukunci amma kai sai aka samu ka ana so ka samu dangantaka to tun da haka ne ya za a yi sai aka ce to an halatta maka aure fankihu ma tsabala kun minan nisa'i masna wasu rasa wa ba. ku auri da abin da hankalinku ya kwanta tun daga mace ɗaya har hudu an buɗe maka kofa ka aura alusa salama ya kwaɗe ya ma'asharar shabab man istada minkum alba'ata falyatazawwaj wanda ya samu abin aure hali yayi aure yace nikahu sunnati fa man ragiba an sunnati alaysa min aure sunnata ne duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni to wannan hanya ta farko kenan shine halatta aure hanya ta biyu da aka kare dangantaka haramta zina ya halatta auren amma an bar zina kofa a buɗe ai wani zai yin auren saboda zina. kuma a waccan dangantaka da aka ke so a kare ya rusa mana ita a sami ƴaƴan da za a rasa yadda za a yi da su to dan a kare ita wannan sai aka haramta zina Allah ce wala taqrabu zina tana daga cikin laifukan da ba ma kar a kusance su ba aka ce kusai ba ma kar a yi su ba aka ce kar ma a kusance su aka ce shin dukiyar maraya malil ta bi la taqrabu ita ma zina wala taqrabu zina kada ku kusanci zina hu kana fahishatan nan alfasha ce wa a sabila hanyar biyan bukata ta zama zina ta yi mu sai aka zina to shi ma iya harantarwa ba zai wadata ba kawai haramun ne kaje kai haramun shikenan a abu na uku kuma dai da aka bawa da ya dangantakar kariya da shi shine sai aka sanya akuba ga wanda ya je yin zina mun karanta a baya ku in mai aure ne jefewa in mara aure ne ɗari da bakuntar da shi ya yari na shekara guda a wani garin da ba nasu ba to wannan su ne abubuwa guda uku da ake bawa dangantaka kariya daga cikin makasudin shari'a abu na uku daga cikin manufar shari'ar musulunci shine wato himayatul aqali kare hankali shi hankali shine mahallin takalif shi ake dorawa shari'a da hankali za a ce maka yi yi bari ka bari da hankali za a ce maka ga mai kyau ga mara kyau zaɓi mai kyau to in ba hankali fa ya ga dabba ya take yi to shi ne a mara hankali sai a ce kai dabba ne kai ba ka da hankali saboda ya aro halin dabbobi to shi ma hankali ɗin shi ma an kare shi da abu uku abu na farko shi ne ilimi shi ilimi shi yake wa hankali ce duk inda hankalin mai hankali ya kai in ba shi da ilimi akwai matsala duk inda yake abubuwa daidai daidai akwai tashar da za a je hankalin ya kasa ware masa daidai din a daidai wanda lokacin ilimi yake bukata da shi zai gane daidai to in ba shi da shi ko dai ya koma neman ilimi ko kuma ya yastanke don ya wuce to abu na farko da ake kare hankali da shi shine ilimi sannan abu na biyu da ake kare hankali da shi shine haramta duk wani abin da zai zo na zahiri ya ci karo da hankalin daga kan giya da duk abin da yake daukan ma'anarta shi yasa an kiya kira giya da suna giya saboda tana lullube hankali alkamu da himar ne dogon mayafi da mata suke sawa ko hijabi tun daga sama har ƙasa in za su yi sallah ana kiransa himar dan ya lullube su to giya daga nan aka kira ta alhamru dan ita kuma tana rufe hankali saboda larabawa sun saba da ita da musulunci ya sai da ya taka tsantsan wajen haramta musu ita sai da ya mataki mataki matakin farko da kansu suke tambaya ka san abu da in ya saba da fitira kai da kanka ma za ka jin anya kuwa suke tambaya wasu alunaka anil kamri wal maisir suke tambaya akan giya da caca Allah ya ce fihi ma isimin kabirin wa manafi suna da wato babban zunubi dan laifin su dan dan abin da dinsu kuma wato amfanin su kuma dan kadan ne yanzu nan soja alkalin kansa aka musu akan ɗan ƙanƙanan amfani ka je ka faɗa babban zunubi amma dai ba a ce haramun ba fihi ma ismin kabirin wa manafi to wasu tun daga nan suka auna suka ga masu dogon hankali da zurfin tunanin suka ce to ai mai amfani sai suka batta wasu kuma suka ci gaba da shan kayan su har sai da aka yi lokacin da an wajabta sallah kuma an aka zo sallah an ana maye sai a yi kwaba wani ya zo sallar yana maye ya karanta kuliya ya alkafiru da shirya limami ya kwalla a abudu ma ta abuduna sai ce a abudu ma ta abuduna ina bauta abin da kuke bautawa surar barranta ce ana barranta da kafirai ya ku kafirai la a abudu ma ta abuduna ba zan bauta abin da kuke bautawa ba ai mun karanta tarihin saukatta saboda sun cewa a zo a yi bauta ta haɗin gwiwa da yau a bautawa Allah gobe a bautawa gumaka sai Allah ce kulka ce da su ya ayyuhal kafiruna la a abudu ma ta abuduna shi kuma da yazo sallah sai ce a abudu ina bautawa ma ta abuduna babu ladin yace ina bauta abin da kuke bauta kuma yana gaban Allah wani kuma ya zama mutane sallar asuba ya musu raka a hudu ya yi sallama ya wayo ce kara muku suka ce ai na lafi ziyada yanzu ma ya karin muku to sai Allah subhanahu wataala sai ce ya ayyuhal amanu la taqrabu salata wa antum sukara ne hali na biyu halin farko su suke tambaya aka ce akwai amfani mai yawa ai akwai sharri mai yawa dan amfanin kadan wasu suka bari yanzu kuma suna sallah suna kwaba Allah ya ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta alamu ma taqulun kada kuke zuwa sallah kuna mai to yanzu an kuntata lokacin shan ta kuma ko da bayan sallah asuba zaka sha kafin azhar to tsakanin azhar da asar ba shan giya haka tsakanin magariba da isha'i kaga an kuntata lokacin shan wasu kuma tun da aka faɗa haka masu suka ce to wa ya lokacin da aka saki mutum sai suka daina shan to daga nan ne sai aka zai hali na uku kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da ayyana da tutul ma'ida ne innamal kamru wal maisir har zuwa karshe Allah ya ce rijisun min amali shaytani kazanta ce daga ayyukan shaytani fajitar ne ko a karshe Allah ya ce fa hal antum muntahuna kun hanu sai na umar ya ce inta hayna ya rabbana dama shine yake ta addu'a Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan shine ke ce Allah ka mana bayani akan giya bayani mai warkarwa to da Allah ya saukar da wani ayar ya Allah ya ce fa hal antum muntahuna shin kun hanu sai na umar ce inta haina ya rabbana to ita kaji saboda tana lulluɓa hankali hankali kuma shine mahallin takalim yanzu aka kira sallah mai bacci sai a tada shi a cewa na mu kai tashi an kira sallah za mu tafi masallaci a matarka tana bacci sai ka tashi ta ce tashi za ka tafi masallaci ta yi sallah amma ka taba gani mahaukaci a bola an kira sallah wani ya ji ya ce masa mahaukaci an kira sallah duk wanda ya ji cewa mahaukaci a bola an kira sallah sai a ce to ai ajin kuɗaya to <laughs> saboda haka wannan hankali himayatul aqali an ba shi kariya da hana wani abu na zahiri da ci karo da shi sau da da sholisho da wiwi da obados da bananin kai tsatsamar furarka ba in ka san in ka sha za ta bugar da kai in ka sha ka sha giya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haram yace duk abin da zai bugar da mutum sunansa giya duk giya kuma haramun ce saboda aka haramta giya daga da shi aka bawa hankali kariya abu na bayan ilimi sai ita su irin wa'annan a zahiri sai za su karo da hankali shi kuma shine mahallin takalif in aka ci karo da shi to ya za a yi bautar Allah shi kuma Allah ya halicce ka don ka bauta masa abu na uku na ƙarshe a kare hankali shine to sanya a ƙuba kuma ga wanda ya je kokarin tozarta hankalinsa kawar da hankalinsa ta hanyar kayan maye shi ma sai aka sanya masa a akubar bulala shi idan ya shaye ya yi shaye shaye to wannan kenan sannan daga nan abu na hudu shine kare dukiya wanda shi ya kawo mu shirar musulunci ta ba wa dukiya kariya kamar yadda ta ce a neme ta to kuma sai ta ce a tsariku wa tsarikatu wanda ya kokarin ɗaukar ta wani ko barawo da barauniya faɗa ɗau a a yanke musu hannayensu jaza'an bima na na min Allah sakamakon abin da suka aikata a ƙuba daga Allah ka gani annabi sallallahu ya ce kullul muslimi alal muslimi haramu damuhu wa maluhu wa irduhu haramun ne ya da jininsa haramun ne ci dukiyarsa haramun ne ci mutuncinsa duk wannan don a kare ne don a kare rawuka a kare dukiya a kare dangantaka so wannan su ne abu na gaba shi ne wato karewa mutane dukiyarsu an sanya an kare ta ta hanyar sanya akuba ga wanda ya ya ci dukiyar wani bayan an hana shi ce sannan abu na ƙarshe kare rawuka zubar da jini shi ne ya zo a cikin wannan ayar wala ta katulu an kum za mu je kansa so dukiya kashin bayan rayuwa ce so sai zama darasinmu na yau kamar yadda na ce yana da alaka ne da wa'annan maqasid shari'a manufofin shari'ar musulunci ko kuma ka ce ad khams abubuwa wato na larura guda biyar Allah madaukakin sarki ya datar da mu Abdurrahman Sa'idi yake cewa to walamma na an akali amwali an akalin amwali bil baqi lokacin da Allah ya hana cin dukiyar mutane da zalunci da yace ya ayyuhal allazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil baqi allati fiha gayatu darari alaiha wanda akwai mutukar wato cutarwa alal akli alal akli ga wanda ya ci wa min akazi malihi ya hana karɓar dukiyar wani a ba ma fihi maslahatuhum to kuma sai Allah ya halatta wa mutane abin da a cikinsa ne maslahasu take min anwa'il makasibi tana ga hanyoyin neman dukiya na halal wa tijarati da hanyoyin kasuwanci na halal wa anwa'il hirf da hanyoyin ayyuka na hannu wal ijra'at da hanyoyin kwangila faqala sai Allah ya ce illa an takuna tijaratan an tara an tarabin minkum sai in dai kasuwanci ne da aka sami yarjejeniya a tsakaninku ibn kasir ya ce lakinnal matajir almasharu'a allati takunu an tarabi sai dai kayan kasuwanci na shari'a wanda suke zama a karkashin tarabi yajejeniya min alba'i wal mushtari daga mai saye da kuma mai sayarwa fafa aluhu wannan ku je fafa ku je ku yi wannan wa tasabbabu biha fi tahsil al amwali da zai mai muku sanadiyyar samun wato dukiyoyi kama kala lahu kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala ta'atilu nafsan lati harrama Allah take ce illa bil haqqi nama an ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratun kaga an yi to gaskiya kenan nama kar kashe kada kashe junanku wato illa bil haqqi suratul an'am wa ka qawlihi kaman fadin Allah ne da yace la yazuquna fi hal mauta illa mautatal ula sai dai mutuwa ta farko suratul dukhan shaukani yake cewa wasu tulaqut tijara ana sakin ma'anar tijara ala jaza'il a'mali bisa sakamakon aiki amma minallahi daga wajen Allah ala wajhil majazi wa minhu qawluhu ta'ala kamar yadda Allah yace hal adullukum ala tijaratin bazan nuna muku wani kasuwanci ba ku min azabin alim amma shi ribar kasuwancin ya tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi a dorta safi aya ta goma wa qawlihi da fadin Allah ta'ala yarjuna tijaratan lan tabur sun suke fatan kasuwancin da ba za a yi asara ba ashirin da 29 to anan sai Allah ya ce wala taqatulu anfusakum kada ku kashe kawo kanku ai la yaqtulu ba'dukum ayyuhal muslimuna ba'da kada sashen ku ko musulmi ya kashe sashi illa bi sababin asabatahu shar'u sai dai inda dalilin da shari'a ya tabbata to wannan ku shari'a ce Aula ta aw la taqtulu kun bi qitrafil ma'asi kada ku kashe kanku da kanku ta hanyar aikata sabo awul maradun hai ko abin da ake nufi da hannun nan an ya qatulal insanu nafsahu haqiqatan kada ɗayan ku yadda ya kashe kansa kowane irin hali yake cikin rayuwa ba ka kashe kanka ba mutuwa ma annaba ai ta yi karka roka yace la tamanna yanna ahadukumul mautaku kada ɗayan ku yayi burin mutuwa fala allahu muhsinin fayazdadu ihsana tana yiwa mai aikin kwarai ne in bai mutu ba to dama gwagwadon kamasho ɗinka za ka shiga aljanna da ayyukan kaga sai ka yi samun guzuri na tafiya lahira tana iwa mai sako ne annabi ce in mai sako ne kuma yau da gobe sai ta biyar da shi ya tuba mai kun ya mutu haka sai annabi ce amma wa in kana labudda in ya zama labudda karka ce dai Allah kashe ni sai ce ba ma Allah zabi sai ka ce Allahumma ahayni idza kanatil hayatu khairan li Allah ka raya ni idan rayuwa ta fiye mun alkhairi Wata wa tawaffani idza kanatul tulwafatu khairan li ka karɓi rayuwata idan mutuwar tafiye mun wato alkhairi inna allaha kana bikum rahima kar ku kashe kanku saboda Allah mai jin kanku ne Abdurrahman Sa'id ya ce wa min rahmatihi an sana nufusakum ya kare dukiyarku wa amwalakum da wato ya kare rawukanku da dukiyoyinku wa nahakum an iba'atiha ya hana kuma tozalta dukiya wa itlafiha da tozalta rawukanku hadisi ya ce Allah yana fishi idan kuka aikata abubuwa guda uku kamar yadda yake son ku aikata abubuwa guda uku abin da ya yarda muku guda uku 'yar lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ku bauta masa babu shirka wa anta atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku rike igiyar Allah gaba ɗaya kar ku rarraba wa anta nasahu man walahu Allahu amrakum ku yi nasiha ga wanda Allah ya jibinta masa al'amarin ku ukun da yake ki kila wa kala ce ne na ce yawo da zance gulmace gulmace gutsuri tsoma hura wutar baka musamman da azumi din nan in baka bar su ba dama annabi ya ce Allah baya bukatar ka ko abin shan ka da ka bari azumin ka babu azumin ki babu kuwa tsegumi to Allah na farko abin da Allah yake kikila wa kala sannan kasratu su'al yawaita tambaya cin abin da ba shi da amfani annabi ya hana har yace inna ma ahlakal ladina min qablikum abin da ya halaka wanda suka zo kafin ku kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'i yawaita tambayoyin su kuma su saba wa annabawan san an ba su amsa to yawaita tambayoyin cikin abin da ba shi da amfani ba a bukata sannan abu na karshe shine mahallin shahid iba'atul mali ta dukiya almubazzaranci wani da kare ke samun abin da zai ci duk azumin nan da kare ke samun abin shan ruwa amma kuma wani ya ci ya tasa kai har yana da lokacin almubazzaranci hatta a ramadana Allah ya kiyaye wani ne ya yi birthday birthday yake ko na wajen miliyan saba'in aka yi magana yake duk abin da zai da kyautatawa iyalansa shi ba zai yi ga in ya wutar da hankalin ka sai ka dauka gwanin taki kyautata iyalan shari'a ba ta zo da yadda za a yi da shi ba kuma sannan kullum in aka abubuwa suka zo guda biyu ko da ma ya halatta ya yi wancan ai akwai abin da ya fi wancan din kun ba san rai za a yi ba yanzu a family din su wannan miliyan saba'in nan kai ka san farin cikin gwada ya sa mutane a family din su kar ma ya je family din wasu ko duk family din masu kuɗi ne so dan adam san rai ne da shi to idan abu na uku da Allah baya so shine ibaatul mali wato tozalta dukiya to kada ku yi wannan warattaba ala zalika marattabahu min al-hududi sai Allah subhanahu wata'ala ya biyo bayan wannan na daga wato haddoji wa ta'ammal hadha al-ijaz yace ka lura da yadda Allah subhanahu wata'ala ya takaice wannan wato umarni da hani wal jam'u fi qawlihi la ta'kulu amwalakum da ya hada cewa kada ku ci dukiyar ku da banna da kuma wala taqatulu anfusakum kada ku kashe rawukanku kamar yadda muka ce dama duk maqasidin shari'a ne kaifa shamala amwala gairaka wa mala nafsika yadda ya ya ya hada ya game dukiyar waninka da dukiyarka wa qatala nafsika da kashe kanka wa qatala gairaka da kashe waninka bi ibaratin ahsaru min qawlihi da wata ibara ta alqur'ani wadda ta fi takaituwa akan kanka ce la ya akulu ba'adukum mala ba'adin wa la ya qatulu ba'adukum ba'ada sai Allah ya ka ibarar da bata kai wannan ba ma a kusuri hazihin ibara tare da gajartar wannan wato sentence ala ala malin gairi wa nafsin gairi fakat rashidu rida yake cewa inna allah kana bikun rahima ai innahu kana haihi iyyakum wannan hanin da Allah ya muku an akali amwalikum bil Bilbafili, kada ku ci dukiyar junanku da banna wa an qatali anfusikum kada ku kashe kawo kanku rahiman bikum jin kanku yake yi shi Allah ya muku wannan hanin li anna fi zalika dimaikum ai akwai hana zubar da jinin ku amwalikum da cin dukiyar ku allati hiya qiwamu masalihikum wanda ita ce tabbatuwar maslahar rayuwar ku wa manafi'ikum da amfanin ku Fa yajibu an tarhamu ya kamata an tatarahamu ku ji tausayin jin kan junan ku fi ma bainakum wa yakuna wannan ya zama kullum minkum kowanne daga cikin ku aunan mai taimako ne da la'akari daga yan uwansa ala hifzin nafsi abu kare rawuka wa mudafa'ati wa eh, razaya dahar da kuma kare al'amura da masu tasowa na zamani wa anil ayatil atiya dangane da aya mai zuwa ya kulul imadu ibn kasir ibn kasir yake cewa wata sahihaini ya za su sayar bukhari da muslim min hadith hasan an jundub min hadith hasan daga cikin wato hadisi hasan an jundub bin abdullahi daga jundub bin abdullahi al-bajali kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mannan Allah yace kana rajulun mimman kana qablakum wani mutum daga cikin wanda suka zo ku, wa kana bihi jirhun yana da rauni a jikinsa wasu ce a yaƙi ne fa a kaza sikina sai ya ɗauki wuƙa fana hara a yadda huse yanke hannun da yake damunsa fa ma raƙi addamu jini bai tsaya ba hatta masa har sai da ya mutu qala Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce abdi ni bi nafsihi bawa na ya mun gaggawar kawo kansa fitar da kansa haramtu alaihim janna to na haramta masa aljanna hasbunallahu wani iman wakeel to wani haza qala ta'ala saboda ka Allah ya faɗa a ayatu talatin a ramma ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك wannan zalika ɗin wasu kace ɗin daga farkon sura ku yi kaza ku bar kaza to duk abin da aka ce a bari din nan la taqatul ah, ah, wannan amwalal yatama din nan su haƙƙin marayu mata din nan duk abin da aka zano suka ce to man yafa Allah ya ce man yafa alzalika duk wanda ya je aikata haka shaukani yace ai qatal khassa kisa na musamman au akal amwalin nasi zulman ko cin dukiyar mutane da zalunci wa qatal udwanan da kisa na ketare iyaka wa zulman da zalunci wakila huwa isharatun ila kulli ma naha anhu fi hadhihi sura ishara ce zuwa ga duk abin da Allah ya hana a wannan sura to duk wanda ya aikata udwanan wa zulman da ketare iyaka da zalunci la jahalan wa nisyana ba jahilci ba ko mantuwa a'a da ganganci to duk wanda ya wannan fasan fa nara sannu zamu shigar da shi wuta wa kana zalika ala Allah yasira wani abu ne mai sauki a wajen Allah tabaraka wa ta'ala duk yadda kai mai laifin kake ganin Allah ya bakka kana ganin kamar bai san kana yi ba kuma ma kana siya ubangijin ka ba mai mantuwa bane sannan yana da ma'aikata ma'aikatan ba irin naka bane security ba irin naka bane kiraman katibina ne wa inna alaikum lahafizin akan ku akwai matsara kiraman masu karamci na marubuta kuma ya alamuna ma tafa'aluna suna sanin ma ko mun girman abin mun kankantar abin da tafa'aluna kuke aikatawa eh ba ka yi ba su sani ba su ba sa absent ba mutane ba ne to Allah yana gani inna la kana alaikum raqiba Allah baya mantuwa fa sawfa nuslihi nara to duk wanda yaje aikata zamu shigar da shi wuta sannu wa kana zalika ala Allah yasira wa hadha tahdidun shaukani yace to wannan fa a ce maka abu ne mai sauki a wajen Allah kai kuma kana ganin kana ta fantamawa kai kana ganin kana da kuruciya kai kina ganin kanki da kuruciyarki suna daukan ki to kuma Allah ya ce shigar da kai wuta shigar da kai wuta yasir abu ne mai sauki yace to in baka gane ba wa haza tahdidu wannan wato kashedi ne shadidun mai tsanani wa wa'idun da alkawari na azaba akidun mai karfi fal yahzar minhu kullu aqil yace duk mai hankali ya kiyaye wannan kashedi li labibun wanda yake mai zurfin tunani mimman alƙasam a wahuwa shahid wanda yake ji ya kiyaye a tabarani yake cewa da Allah ya ce wa kana zalika a tazib wannan azabar alallahi yasir la yamna'u kasaratu rahmatihi min ta'azibi man yastahiqu al-azab sai ce wai abinda ake so a nuna mashi kuma abinda ya hararo kada ka je ka lura irin masu do ai Allah gafurur rahim ne ko sai ta aikin su ai Allah gafurur rahim ce to idan yace maka alallahi ya sirri ya saka a wuta ya saki a wuta la yamna'u kasarata rahamati rahamatihi yawan rahamarsa baya hana minta azibi man yastahiqul azab ya azabtar da duk wanda ya cancanci wato a azabtar da shi wa an al-ayati allati sadaqifu alaiha al-yawma insha Allah game da ayat da zamu kwana akan ta yaqul rashidu riba da shi da yake cewa sun tafsirin manar na naha anahu an akalil amwali bil Allah ya hana cin dukiya da zalunci da barna wa an qatal anfusi ya hana kashe rawuka ina yanki da nafin wa huma akbarun zunubi wannan kuma su ne mafiya girman zunubai al-mutu almuta'allaqatu bi huquqil ibadi wanda suke da alaƙa da haƙƙin bayi cin dukiya da kashe rawuka wata wa'ada fa'ilu zalika Allah ya yi alkawari ga wanda ya aikata haka uduwanan da shishigi da taurin kai wa zulman da zalunci Allah ya masa alkawari bin nari da shiga wuta to sun mana ha an jami'il kaba'iri daga nan sai Allah ya hane ga dukkanin kaba'ira allati ya azumu dararuha wanda wata mai girma ce wa tu'uzi bi ba'atil iman tana tana cutar da masu raunin imani ko kuma tana tu'addi tana bayuwa zuwa ga raunin imanin murtaki murtakibha wanda yake aikatawa wa wa'ada ala ha bil janna amma wanda kuma je ya bari su wa'annan bai yi ba to shi kuma Allah ya masa alƙawari da aljanna wa mudakhalin karama kuma zai shigar da shi wato mudakhalan karima ko karama na karamci fa qala ta'ala sai Allah yake cewa إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم وندخلكم مدخلا كريما الله يزود إن شرقية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إن كني سنتي من يمن ينكبائر دعك هنيكم to nuka kafir an kun sayi a mu kuma za mu kankare muku ƙananan zunubanku shi yasa sharaɗin a kankare muku ƙaramin zunubi sai ka kiyaye babban zunubi babban zunubi babban goro sai magogin ƙarfe sai tuba shi kuma in ka yi shi wani hilkum za mu shigar da ku mudukhalan karima mashiga ta karanci abdurrahman sa'idi yake cewa haza min fadlillahi wa ihsani yana daga cikin falalar Allah da kyautatawarsa ala ibadi akan bayinsa almu'minina mu'minai wa adami wa adahum annahum idza jtanabu alkaba'ira ya musu alƙawarin idan suka nisanci kaba'ir almanhiyatu wanda aka hane su gafara lahum jami'az zunubi zai gafarta musu dukkanin zunubai wa sayyi'ati da munanan ayyuka wa adkhalahum mudkhalan karima zai shigar da su mashiga ta karanci kasirul khairi wa huwa aljanna shine aljanna mushtamilatun wadda aljanna ta tattaru ala ma la ainur ra'at ido bai taba gani ba wala uzunin sami'at abin da ke cin aljanna na ji kunne bai taba ji ba wala kadara ala kalbi bashar abin da cin aljanna tunanin dan adam bai taba so shi ba yasa nake cewa innal lil muttaqina mafaza lalle masu tsaron Allah suna da babban rawa Allah ya datar da mu wa yadkhulu fi jitnabil kaba'iri zai shiga cikin nisantar kabira il fara'idi shine aikata abin da Allah ya saka to ai ka ka nisanci kabira ta rashin kinyinsa in ka aikata allati yakunu tarikuha murtakibul kabira wanda an Allah ya ce kai kaki ai kai kabira ka salawatul kamsi kaman salloli guda biyar wal juma'ati da sallar juma'a wa sawm ramadan ko ka salawatul kamsi wal juma'ati wa sawm ramadan da azumin watan ramadan kama qala an sallallahu alaihi wa sallama kamar da manzo Allah ya ce as-salawatul Kamsi wal juma'ati ila al-juma'a salloli guda biyar tsakanin su kafara ne juma'a zuwa juma'a wa ramadana ila ramadana mukassiratin lima bainahuma suna kankare zulubin da yake tsakanin su amma saurari sharadi batil kaba'ir mutukar an nisanci kabira shi yasa nake ga maka duk falalar da kaji tana kankare zunubi kananan zunubi yake nufi babban zunubi nace babban goro sai magogin karfe sai an hada shi da tuba kaga annabi yace ce salloli biyar juma'a zuwa juma'a ramadana zuwa zuwa ramadana tana kankare abin da ke tsakaninsu in dai an nisanci kabira wa ahsan ma huddat bihil kaba'ir mafi kyan abin da aka wa kabira haddi na mai kabira dinnan annal kabira ta ma fihi haddun fi duk laifin da aka ce akwai haddi a yin kayi shi a nan duniya au wa idun ko aka ce Allah ya yi wa'idi? idi in kai wannan akwai narkon azaba to kabira ne formula ce aka baka Au na fayil imani ko kuma abin da kaji an ce mai shi ba mai imani ba ne kamar da annabi ya ce la ya saraku hina ya sarik wa huwa mu'min wa la ya zani hina ya zani wa huwa mu'min to duk laifin da aka kore imani mai yin sa to wannan kabira ce au tarattaba la'anatu alaihi ko kuma laifin da aka hada shi da la'ana aka ce Allah ya la'anci masu yi to wannan laifin shi ma kabira ne au gaziba alaihi ko kuma laifin da aka ce Allah ya yi fushi da nayi a cewa gaziba Allahu alaihi to wannan laifin wato kabira ne warawal Bukhari a ƙarshe Bukhari ya rawaito an abdurrahman bin abi bakarata an abihi daga abdurrahman dan abi bakar daga babansa radiyallahu anhu kala yace kala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manala yace ala unabbiukum bi akbar al kaba'ir shin wai bazan ba ku labari ba da mafiya girman zunubai wanda da ake cewa kabira salasan ta uku yana cewa bazan ba ku labari ba qalu bala ya rasulullah suka ce haka ne ba mu labari ya manzon Allah kala sai ce na farko al ishraku billah shirka da Allah musamman na shirka shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah musawatu gairar lahi billahi fi ma huwa haƙƙun lillahi shine shirka wa huququl walidaini da kuma saɓawa mahaifa guda biyu maimakon kyautata musu to in ba a kyautata musu ba ma an yi laifi to kuma ba a kyautata musu ba kuma aka ƙara da munana musu wanda su a haƙƙinsu Allah maɗaukakin sarki ya ce ka ba ku bashi ku bashi ƙarsu wala ta ƙullahuma uffin wato Allah subhanahu wata'ala ya ce wala ta ƙullahuma uffin kada ku ce da shi uffin wa ƙullahuma wa ƙullahuma nuna min Qur'ani karima a gaya musu magana ta karamci na gode Allah ta karamci wa qul lahumu qawlan karima a gaya musu magana magana wato ta karamci to wanda aka ce kada ka ce da open to kuma sai ya kai kai aka ma yawa shi ke na ɗan ɗan ta mana yayi saboda haka wala ta ƙullahu ma uffin wanda aka ce kada ka ce musu uffin to kuma me kai ka cutar da su su ce aka yi duk nau'in ki girmamawa kai musu su da ka annabi bayan ya ce daga cin manyan zunubai akwai al-ishraku billah sai ya ce kuma na biyu saba wa iyaye da ya kwan kyautata musu kenan shine uquq me yakon albirru birrul walidaini sai kuma akwai kowa aka ci uququl walidaini saba ma iyaye wani mai hikima yake kai kukan ɗansa yake ta falan ma balagta sunna wal gayatul lati ilaiha madama kuntu ufika u aminu lokacin da shekarunka suka kai kololuwar dama abinda duk wani mahaifi duk wani uba duk wata uwa so suke dan su ga ya kai wannan matsayin ka san shi mahaifi ka'idarsa ko ya gaya ma ko bai gaya maka ba in san samunsa ne dan ya fi ɗan kowa duk mahaifin da bai gaya maka haka bai gaya ma gaskiya ba to shine yake ta falan ma balagta sunna amma kai lokacin da shekarunka suka kai wannan matsayin gayatul lati ha madama kuntu fika uamilu mutukar da dama buri na kenan akan ka yanzu ji alta jaza'i za'i gilzatan wa fazazaka sakamakon da zaka mun shine tsirgunawa wawuya wawuya a shi all juman su harka su tsofi din nan a yace ka annaka antal mul'imun mutafaddilu kaman kai ne kare ne kai ne kake da falala a kaina sai ce walai taka illam tar a ubuwati to kai canka da da baka kiyaye haƙƙina na uba ba to fa'alta kama jarin bujawur ya fa'alu da wai ka zauna da neman kamar yadda makoci yake zama da makoci wai lalacewa ta kai yanzu mahaifin in ba a ba shi haƙƙin mahaihuwa ba to a ba shi haƙƙin makautaka mana to anna abu na daga cikin manyan zunubai kabira annabi ce kokul walidaini sai ce ala ku saurara wa shahadatu zuri wa qaulu zu da ba da shaida ta ƙarya wa huwa muttaki'un yana kishi gida sai da ya zauna yana cewa ku saurara da ba da shaida ta ƙarya da kirkirar magana ta ƙarya muna ka in kana azumi bakin ka ya azumi ko ba azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw ya fada alkhairi ko ya shiru ihfas lisanaka ayyuhal insanu la yaljuganaka fa innahu su'banu ya ce ka kiyaye harshenka ya kai mutum kare sare ka dan muciji ne shine bahaushe ce baki ne yanka wuya manala bai gushe ba yana cewa alawa shahadatu zuri wa qaulu zuri da ba da shaida ta karya da kirkirar magana ta karya har sai da sahabbai suka ce laitahu sakata ina ma ya shiru mun ji sana'a annabi ya shiru salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wannan shi ya kawo ƙarshen tafsirin mu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda zama kuskure kasawa ce daga gare ni Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sufofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyarmu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da tattu ya ce fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suka da yara suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka tsora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da niyyar aure Allah ka ba ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ɗan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda sun riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka yi rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudun tare da su ya rabbal alamina Allah ka sa mu cikin cikin bayan ka a wannan wata ya rabbal alamina addu'o'in mu Allah karba mana alkaran da suke cikin watan Allah ka tabbatar mana Allahumma ya sani addu'a ya mujibar du'a Allahumma ya sani addu'a ya mujibar du'a Allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamu alaikum jama'a dan Allah dan annabi ake kiyayewa kiran waya dan Allah ake sa a